jihar gombe wani sabon rikici ya kunno kai tsakanin jam'iyyar apc ta adawa da kuma pdp mai mulki a jihar inda apc din ke zargin cewar gwamnatin jihar gombe ta ɗauki matasa su dubu biyu wanda za a ba su horo irin na soji domin a yi amfani da su a zaben shekara ta 2015 kamar yadda shugaban riko a jami'ar apc din barista magaji ke ikirari a hira ta da shi abubuwa da suke faruwa jam'iyyar pdp da gwamnatin da suke jagoranta shine muke ga sun ɗauki mataki na yadda suke ganin kamar in sun bi shine zai sa su yi gudun zaɓe inda suke so su horar da matasa su ba su horo na sojoji kamar musamman a mutane dubu biyu ta ce sun ɗibi matasa dubu biyu domin su eh. ba su horarwa na aikin soja eh. to gwamnatin tarayya ne ta ba su dama ko kuma dai ita jihar gombe za ta samo sojoji ne na jihanta wannan gwamnatin jihar gombe ne suke yi wadda sun nemi tsoffin ma sojoji tsoffin 'yan sanda domin su zo su ba da wannan horo wadda sun nemi ma izini a ma'aikatar tsaro na najeriya wato ma'ana ministry of defense yadda mun a labarin da ya zo mana ba su samu ruba ba a kan su wannan ba. Akwai barazana ne horar da irin wannan yara. To Abdullahi siyasa yaƙi ne? Siyasa yaƙi ne amma da guri ake yin ta. Kana ganin itin jihar Gombe za ta yi amfani da wayannan matasa ne wajen a siyasa ko kuma dai yaya? Yanzu ma an fara amfani da su, waɗanda aka riga suka karɓi horo. Amma ita gwamnatin jihar Gombe a lokacin da ta ɗibi wa'annan yara sun ce za su yi amfani ne da su wajen harkan siyasa? To, wahab sai a kashe kura ruɗe ka da fata. Kai ka san siyasar Arewa, ka san abubuwan da yake faruwa. Ba za a kashe mu da a kashe kura ruɗe mu da fata. Wasu matakai ne kuka fara ɗauka ba kan wannan? Da muka ɗauka shine muna jawa Allah kuma wanda kuma da masallatai da su coci da dukkan jami'ai su ga Ubangiji to muna addu'a kai Allah ya warda ga mu cutar da gajiyar apc don hatsalaka a najeriya to sai dai kwamishinan matasa na jihar ta gombe alhaji mijin yawa sani labaran da yake mai da martani kan zargin apc din ya ce batun ba haka ba ne girma gwamnan jihar gombe dr ibrahim hassan dan kwambo don katuna a baya musamman lokacin da ya karɓi jagorancin wannan jiha ya tabbatar zai inganta rayuwar matasa a ciki shine aka fito da wannan shiri na agent ko kuma wanda aka fi sanin sa da marshal mun yi na mutum dubu da ɗari biyu a malam cd a 2012 sannan aka sake ɗaukan ɗari uku da talatin aka kai su jos shire hills aka kawo su kuma kowa duk mai son jihar gombe ya ga irin guduma da mutanen nan suke bayarwa kan siyasa za a iya faɗan komai ba a yi a baya ba ne ai an dinga yi ne continuous abu ne kun samu amincewar hukumomin tsaro ne na ƙasa ai akwai doka kafin a yi mai girma gwamna sai da ya tura wa majalisar jiha ciki suka amince a ji a yi wannan abu. A wani tabbaci kenan za ka ba wa su a 'yan siyasa waɗanda yake ba 'yan PDP ba da kuma al'umma ba wai za a amfani ne da su domin su musguna ma abokan hamayyanku ba tabbaci kam ne duk abin da ka yi shi tsakani da Allah baka buƙatar wani abu kuma na ƙaunani a cikinsa wannan abu ne aka yi wanda al'ummar jihar Gombe suke in bayan sun kammala samun horo za a ba su kamar eh. makamai ne a tsarin su ba mai rike makami a cikinsu. ko dorina ba wanda aka ba ko tsinken tsintsiya ba wanda aka ba ya rike don ya cutar da wannan shine gaskiyar magana kwamishinan matasa na jihar gombe kenan ke kare manufar gwamnatin jihar gombe game da daukan matasa su dubu biyu da yanzu suke samun horaswa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya